لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله بايا san bayyana mummunan magana yana كنتا kuma yayi alkawarin azaba akan yinta amma wanda aka zalunta to ya halatta ya bayyana mummunar magana don kai kukan wanda ya zalunce shi ko ya masa mummunar addu'a da saka masa da irin maganarsa sai dai yin haƙuri daga wanda aka zalunta shi ya fi dacewa daga bayyana mummunar magana Allah yana jin maganganunku ya san niyoyinku ku kiyaye mummunar magana ko nufinta